Thunder Online TV. Thunder Online. masu kallon masu salamu alaikum barkan mu da haka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tunda blues shiri ne kamar kullum wanda muke gayyatar masu ruwa da tsaki mu tattauna maudu'ai nau'i daban-daban wanda ke da tasiri da kuma alfanu ga ɗaukacin al'ummar jihar zamfara kuma mukan ba mutane dama domin yin fashin baki da sharhi manufar wannan shiri shine mu ilmantar da mutane ku faɗakar da su akan haƙiƙanin yadda al'amari yake tafiya a muna karɓar bakuncin nura ola tsafe ba bako bane raguna ne a wannan shirin kuma yakan zo ne mishin baƙi al'amura na yau da kullum musamman wanda suka jibanci shi a nan harkar siyasa siyasar gidansu ta distinguished senator marafa da kuma siyasa ta apc kafatan a jihar zamfara a nura mure muka barka da shigowa ba kullum jama'a assalamu alaikum suna na anas sani an kan zan ja aka na wannan tattaunawa a ba da daɗewa ba kamin bikin sallah mun ga an yi sulhu tsakanin distin sanata kabiru garo marafa da kuma ɗaya daga cikin yaren shi a gidan siyasa kuma kwamishina yanzu a cikin wannan gwamnati abu doctor za mu iya sanin ya hassasa wannan sulhun kuma wani alfanu ko tasiri kake ganin zai haifar ga ɗinkewar barakar siyasar cahe inda kun ka fito inda sanata ya fito inda shi abu ya fito. zama jihar zamfara da karamar ko mulki ta ta tsafe da zamfara central assalamu alaikum farko ina godiya ga allah da ya nuna mana ayi yi bukukuwan sallah lafiya an ƙare lafiya fatan ubangiji allah ya anshi ibadun a ita siyasa koyaushe bisa ga tambayar da kai shi sa muke kiran mutane da idan za a yi ta a sa hikima da hankali da tunani wajen hulta kalamai wajen yin adawa da juna saboda nema ne na duniya da mu'amala ta duniya so koyaushe wannan A shi sanata kabiru garba marafa sun yi maya ta siyasa tsakanin shi da abdulaziz yara abubakar suka zo suka samu saɓani har aka samu farraka har abin da ya faru ya faru zuwa zo kawo ga mutum a cikin wannan hanya kuma allah ya daidaita tsakanin shi a sanata kabiru garba ko da gwamna a da shi jagora abdulaziz yara abubakar kuma ala ayi halin har gwamna ya dawo cikinsu kuma aka zo aka shirya su wannan ba sabon abu ba ne don an ga alhaji abubakar dokto makaman tsafe ya shirya da mai gidan shi ubangidan shi wanda shi ne jigo a tahiyar shi can inda aka baro shekarun baya duk abubuwan da suka faru hasali shi alhaji abubakar abdullahi shi ne pa na distribution ta kabiru garba maraba wanda allah cikin hikimar shi da shi ya ba shi hikima ta ya zo ya siyasantar da siyasar gidan sanata kabiru garba marafa a karamar hukumar mulki ta tsahe da zamfara central gaba daya a wa'ancan lokuta da aka baro a duk sanda za a yi wata hulɗa ta gidan siyasa ta gidan sanata ta biyu garba marafa suna alhaji abubakar dokto za je ya fara zuwa a bakunan jama'a me za a yi abu dokto me aka bari abu dokto so har abin da ya faru ya zo ya faru wanda ya haska wani abu wanda ya kamata a ce an haska jama'a su gani ya zama izina ya zama karantarwa ga 'yan baya da masu tasowa yanzu abin da sa ne wannan magana sanda ana haɗe duk abin da distingu sanata kabiru garba marafa ya yi da abin da alhaji abubakar dokto ya yi a gidan siyasa bai da kankare sanata kabiru garba marafa ya yi shi because shi ne mai gidan shi shi ne jagoran shi to suka zo suka samu bambancin ra'ayi na lokacin tsakanin bello matolan marabin da shi distingu sanata wanda baka taba jin ko so guda ba ko ga rana daya wata kalma mai muni ta fito daga bakin alhaji abubakar ta zuwa ga mai gidan shi distingu sanata kabiru garba maraba ra'ayi ne ya bambanta kuma kowa ya ɗauki nashi site wanda wannan ra'ayi da ya bambanta ya ɗauki nashi site shi alhaji abubakar Dr. C. allah tuni ra'ayi na ni Allah sai ya mashi wata mahita wadda ta ƙara kawo cewa shi wane ne a siyasa ƙaramar hukumar mulki ta tsaye shi wane ne a gidan distinguished senator kabiru garba mulafa duk abin da ya samu da duk abin da Allah ya yi mashi sanadi distinguished senator ko na zama da muka yi a abuja ya ce wallahi bai sanya aka yi Allah ya rufa ma abu dakto asiri zai samu arzikin da ya samu amma dai a ka yi wata karin magana cewa ba a shiga ɗaki sai ta kofa so shi shi ne kofa shi ne sanadin sila Allah ya sa suka tafi Abuja yana mashi aiki a matsayin yaron shi na fi e. shi sanata shi ya hurta wannan magana yana zaune gaba ɗaya mai duka yaran mara wa'anda ya kira Abuja ya ce amma cin iyawa Allah da ikon shi Allah ya mashi rufin asirin da Allah ya mashi su saboda haka shi bai da wani fasilan guji tsakanin shi da shi ra'ayi ne babban ta lokacin ba a ma yi ba na gane shi sanata yake faɗin wagga magana hmm. so dissenting kuma in ka ɗauko duka ire-iren mu wa'anda mu muka bi distribu sanata ba mu bi abubakar abdullahi ba muka tsaya tare da mai gidanmu muna kallon ra'ayin da abu ya ɗauka mu bai mana hmm. mu muka tsaya tare da mai gidanmu wuri guda so abu kuma dukanmu yana mutunta mu yana ganin girman mu yana mutunta mu yana girmama mu mu muna girmama shi so wannan abubuwa suka zo suka faru na sulhu wancan bayani da mu ga ne to amma wasu suna ganin kai nura fa shi abu ya riga ya fahimci ruwa ne sun kare madan kada domin yanzu dai idan dai muddin za a yi sulhu da marafa da gwamna mm. kuma ana magana siyasa ta cahito bai da option don ba da za a yi bello ya yi mu'amala da shiga kabiru marafa so ana ganin kamar sulhun na dole ne abinda ake ce ma child of necessity ba wai domin ra'ayin ya dawo ya zama abu guda ba a ai in ka saurari kalaman shi dokta na saurari jawaban shi wanda ya yi na sallah wanda muka je ba da empowerment ga na saurari yawa so abubuwa ne wa'anda in dai har za a yi sulhu tsakanin kabiru garba marafa da abdulaziz yara abubakar ba wani abu bane da an yi sulhu tsakanin abubakar abdullahi doctor da mai gidan shi jagoran shi sanata kabiru abin da ya sami jiwa ma wannan magana mutane na ganin cewa in akwai abin da ma abu doctor zahi mm. kan gaba gada an kai sulhu shine yana yana ganin ta kusan ta kawo gane shi ya mm. samu kujerar busar tsafi mm. amma sulhun da an kai sai crashing ambishin nashi domin an ɗauki kujerar sanata an maida ma mai gidan shi kuma akwai masu ra'ayin cewa duk investment din da ya ga siyasa mm. aurar da zaurawa rabon motoci mm. da kudaden da kashe mai apc ya yi ne domin yana ganin zai yi hida ta samun wannan tikitin takarar kujerar hausa amma shigowar marafa damina ya sa wannan ambishin nashi ya zama karshe mm. kuma yanzu dole hankali dole zai karkata ga sanata ba a gudanta ba so gudun kada ya tu zero bai da option bayan ya sulhu da mara amma ba don yana so ba akwai masu ra'ayin wannan ra'ayi na su ni dai tumi ni na magana da shi shi abu baka da baka tun kamin a zo magana sulhu mutum ne wanda koyaushe yana danganta al'amuran shi da Allah ya hito kusan da yana neman guso da tsahe ni ko da ba mu tare ya nemi goyon bayana duk wanda ke siyasa da apc da pdp da wanda ke hulɗa shi da wanda zai yi ya nemi goyon bayan su cewa yana neman kujerar buso da tsaki su hito su taimaka mashi yana nema shi sa ka ji na kawo maka magana cewa rabuwar ta ƙara haska cewa wane ne abubakar abdullahi hmm. amma kuma ana ganin ta mai illa ga admission a ah. don da ba a yi sulhu ah, ba ta mai illa ba ta mai illa don da ba a yi sulhu da kabiru marafa ba da tabbas ana da yaƙini yana da wahala bai samu tikitin guzo a yi la'akari da misali eh, hidimar da ya da mutane hmm. da kuma testimony na al'umma hmm. akan cewa shi hakika siyasa shi siyasa ce ta iya samun taimaka ma jama'a to ai shi yasa nake so in koma kan maganar da na fara cewa shi abubakar abdullahi wannan matsala da ya samu da mai gidan shi na gaya maka ta zama mashi alkhairi daga baya zuwa yanzu abin da yasa na ce haka na hmm. da koyaushe shi abubakar abdullahi na gaya maka duk abin da zai yi wanda ko yanzu ya gaya mani abin da ya yi ga sallah yanzu da komi sanata malahoyayi kuma ko yanzu duk abin da zai maka duk abin da zai maka duk abin da zai ci gaba da yi in ya yi shi ya yi shi ne saboda sanata farawa kuma zai ci gaba da yi shi saboda sanata farawa to ai ya dawo ya dawo to kaga maganar da muka faɗi kenan yanzu siyasa da ta marafuta ko mun so ai ai duk yadda ka iya shi uba ko gida mm. tun da sulhu na kawo maka magana gaba ta sulhu mm. shi sulhu yana haihuwar da kowane irin sai a yanzu idan muka ɗauki ra'ayi irin naka to sai shi za a da graduate mutum shi ma ya independent by next year kila 2027 eh, in muna cikin masu rayuwa mm. kila distribution ta ya gama takara mm-hmm. sanata mm-hmm. to abu na to zai iya hitowa kila ai ba dole bane in kane to bai a zuwa in bai ba 2027 ko ne ba wannan ai hasashe ne misali ji abu sai ya hito ya nema a to yana iya ƙara hitowa kujerar house of da sanin aka yi ana iya canzawa ai abubuwa na iya faruwa shi yasa na ce maka shi alhaji abubakar abdullahi wannan abubuwa da suka faru sai suka zama izina gare shi sai jama'ar jihar zamfara da zamfara central da buso da tsaye inda yake nema suka kara gano cewa wane ne abubakar abubakar kamar yadda ka faɗi ba ni na faɗi ba duniya ta sani ka sani eh, abubuwan alkhairai da ya shinhiɗa waɗanda suka je zuwa ga al'umma kuma da ambition suka haskaka shi kuma su suka haskaka amma dai da kuduri wanda yake ga abin da yake ga takara to kuma yanzu mai gidan shi ya dawo sun shirya to matsayin shi na dan adam matsayin shi na musulmi ya rungumi cewa mai gidan shi na dawo zai ci gaba da takara duk abun da ya yi da abubuwan da ya na alhairu ya danganta su da mai gidan shi da sun gusa na takardun garwa to amma in dama mutan gwamnati mutu shi za a fara siyasa yanta za ta zo to shi lokaci na zuwa to a young abu ya girbe ni eh. amma kuma mun taso tare we are still young and we are learning to yanzu mu dauki korafin da jama'a na yi ayin tunanin yadda abdulaziz yare abubakar ya dawo makwara cikin al'umma ta yi bukin sallah gwamna ya tafi maradun mm. cikin al'umma ta yi bukin sallah na ku jagoran ba a ji ɗure shi ba kuma kusan a ce ya kamata a ce kuma ya dawo ya samu na rigat kun sallah tare da shi kun karɓi naku magoya ba da masoya na siyasa kuma an yi bukin sallah tare to mutane suna ganin cewa kamar wannan abun ah, ba abu ne wanda ya yi don ya daɗaɗa ma waɗanda ka siyasa don shi ba domin yana da kyau ranar sallah da kowa ka tinkawa ta gidan mai gida ne na siyasa kuma a ce kun kai sai labari ya zama labari shaushuni ya kake ganin irin wannan kalar siyasar lokacin ma da za a ce kuna da bukata ga mutane a ce mm. lokacin ire-iren masu gidajen ku kada su afi ga irin mutane alhamdulillah gaskiya wannan tambaya da kai har ranar jajibiri mm. har zuwa kusan sallar magariba ba mu yi tunanin cewa distribu sanata kabiru garba marafu ba zai shigo sallah ba mahaifar shi ta tsakanin local government eh, da gare shi rubutun daji a abin da na sani cewa zai shigo kuma zai yi sallah tare da al'ummar shi so jiki da jini da kuma hali na rayuwa akwai wasu abubuwa da suka taso ni bai magana da shi ba hmm. amma dai na yi magana da irin waɗanda suke gaba wa'anda sun samu ricin ɗin shi wanda ni na ƙoƙari in ricin ɗin shi Allah bai sa na samu ricin ɗin shi ba ba that time hmm. suka nuna man cewa ya tashi bai ɗan jin daɗi yana fama da ɗan yanayi na jiki amma dai in ya samu sauƙi any moment yana shan magani bai so ya disturbing jikin shi ya moving jikin shi from one place to another in ya samu lahiya in Allah ya so ya da zai shigo wannan ba a sabon abu bane hmm. yanzu ma da yake takara kusan da yana saman mukami an yana shigowa ba shi ne aka ba. yanzu da yake takara ma he have the intention tsakani da Allah ya shigo amma jiki da jini Allah bai ba shi wannan iko ba wanda ko muna ba magoya baya hakuri, wanda dole su damu muna ba su haƙuri muna tausasa su da su yi haƙuri da insha Allah na san nan ba da jimawa ba sati ɗaya sati biyu nan da ba akwai wasu ziyarce-ziyarce da aka shirya wa'anda mai girma distribu sanata zai shigo wanda za a kai wa muhimman mutane ba a je gidan shi ba hmm. shi za ya zagaya buso tsaye gungudu ne don duk haka muke hmm. za ya zagaya wa'annan wurare duk muhimman mutane da masoyan shi da dattawa da malamai da yan uwa da abokan arziki zai kai musu ziyara gidajensu hmm. ya masu barka da sallah ya masu an yi sallah lafiya wanda jaji ya kamata a yi jaji a yi mashi jaji wanda kuma za a yi barka da sallah a taru kuma gaba ɗaya masoya a tattauna muhimman abubuwa a gami yi To, mu je ga maganar ishu na kasuwar hirar shi wannan ne yake suna a abakar usman gora ya daga cikin 'ya'yan siyasa gidan ya yi jan hankali to ya ji hankali ga gwamna mai ci na cewa ya kamata a rika kwatanta adalci wajen yin kwamitota wanda suka jibanci ta apc domin kada wani bangare ya ji kaikayin an mashi ba daidai na ya bada misali ga kwamitin nan na maganar ci gaba da rijistar katin jam'iyya da za'a yi wanda ya ce wasu daga cikin ciyamoma na bangarorinsu kwamiti an kai ba su ko sani ba sai dai a rungunan su su ji an ce an sawa ne ba a sawa ne ba mm. kusan a ce yan bangare guda suka yi dominatin mm. duk da na yi kokarin nuna mai ayyukan an yi kwamitota kuma again da gwamnati ta yi considerin kamar kwamitin aminu hajji na bashi misali cewa ire-iren su sura mai katako suna ciki mm. sun tafi sun yace duk wannan dai magana a yi rolling out bangaranci a gidan siyasa ce bai yi ba duk da an yi sulhu an zama abu guda kowa ya san gidan umarni mm. so ban san kai wani sharhi za ka yi game da wannan yanzu ne wanda yake sharhi ne cikin tahiya ta siyasa wanda aka tunana yi sulhu mm. amma har yanzu ana hango cewa kuma matsala yanzu based on wannan sulu hmm. an mun yi adawa da mai girma gwamna hmm. kuma na yi hira na mabambanta kan inda muke ganin mai girma goma ya yi kurakurai hmm. kuma na yi bayan an sun gwanda nake kallon ya kamata ya gyara ni a na ni nura maganganun da gura ya faɗi na magana katin rijista inda ya sa ya yi kwamitin na rijista inda ya sa ya tsaya nan ita kwamitin na rijista is very sensitive saboda wuri ne wanda nan ne za a yi zaɓe ba kamar kwamitin amirul hajji ba ko kwamitin kaza ko kwamitin kaza kafin ni mm. so gora yana kallon a ƙaramar hukumar shi ta bungu an yi wannan kwamiti ko babu komi ciyamomin sanata kabiru garba mara wakili da wasu ɗaiɗaiku mutum biyu ko uku an zaƙulo su an sa su cikin kwamitin nan saboda abu ne mazaɓar mai girma sanata kabiru garba mara mm. su yi wani tarin. su gaya ake yi me ake yi ina a kwanan da zamani shi? Kamun kamance ne inda suke kallon matsaloli su jawo matsala so shi su kawo maslaha so shi gora a nashi saboda wurin is very sensitive na gaya maka magana ce ta kura'a so ni a matsayina na nuna ni ina tare da gora a wannan wuri ya kamata a ce tsakani da Allah cikin wa'annan kwamitoci mai girma gwamna a ce duka an yi involving kamar yadda ya faɗi ai muna da distogu sanata kabir garuma yana da canuna na fati a tsahin gurgan nan god guda goma sha ɗaya rigina dr abdulaziz yari yana da akwai na local gannan akwai esco akwai muhimman mutane so kamar da aka tashi wannan kwamitin a local gannan level sai a yi co-opting yan kowane bangare a ta gaskiya ban sani ba ni dai ba a tuntube ni ba kuma ban san ko an tuntuɓi wani ɗan ɓangaren sanata bistugu sanata kabiru garba marafa ba hasali dai na ga hotuna ban ga ciyaman na ɓangaren marafa ba ban ga wani ko akwai wani wanda aka ba sa abokina a abdulkadir ko ni ko wanda kawai na gani ne bu uh, hmm, kainuwa salisu kainuwa so i don't know kwamitin ya gayyace shi ne based on gidan sanata kabiru garba marafa ko ko based on na stakeholder hmm. so i don't know about this so in dai haka ne so gaskiya gora kiran da ya kira ne mai kyau hmm. saboda a gudu tare a tsira tare hmm. magana bangaranci kuma yes har gobe da jibi duk yadda zai ba a hana bangaranci ah, shi bangaranci ko gobe da jibi banda mai gidan da ya kai sanata kabiru garba marafa so ka yadda dole sai ya kwarai ku amma dai an yi haɗaka duk inda zan yi mai girma gwamna kamfen in kare mutuncin shi in kare kimar shi in na kare ta to na kare darajar mai gida na sarka ka biyu gaba bara ba in na faɗi wani abu wanda ba daidai ba ko na isgalanci ko na cima mai girma na haɗu ta magana wanda bata dace ba kan mai girma gwamna ko ina gani inda ya kamata in yi magana a gyara ko inda nake ganin wani kuskure a gyara ban yi ba to mai girma ne mu so still shi bangaranci a gidan siyasa ana so shi ka tsaya wuri guda inda ya kamata ka tsaya yau ko da zai je government house in tari wajen mai girma gwamnan ci gaba da mu'amala ina so ya ci gaba da kallo na da rigar nan cewa ni yaron maraƙwa ne ita ce gaskiyar magana to to yanzu baya ga wannan akwai in ka saurari jawaban shi tsohon gwamna Abdulaziz lokacin da yan bangaren gwamnati su dan Fulani suka kai mai ah, barka da sallah da kuma a su yan su yan liman tun da ku tunanin abdulaziz su kai gwamna a kalaman su ya nuna cewa dai har yanzu ana samun matsala ta turjiya ga magoya baya mm. domin kaji abdulaziz farcin da yi kaji abin da gwamna ce shi da ma yake yaƙi duk wanda ce su abdulaziz yadda musulmi ke yaƙin kahin so kaga it means dai har yanzu ana samun matsala ta turjiya ga magoya baya ga wannan sulhu me ya kamata a ce su shugabannin nan su domin har yanzu ba maganar ne ce kana iya kai jaki bakin kogi amma ba ka yi tilasta shi sha Allah ya kuka ga magana haka ta hmm. ni kira na ga jagororin mu koyaushe ko kame in zo wannan studio din ɗazu ko jiya ne ne yi magana da distinguished senator kan wasu matsaloli hmm. kuma ya jawo hankali na kan cewa ya kamata mu san cewa to yanzu mun yi sulhu mun haɗu wuri guda hmm. so ya kamata mu tattausa kalamanmu ya kamata mu bi abubuwan nan a hankali idan kuskure ya faru to a bi ta cikin ruwan sanyi ta mu'amala mai kyau a gyara da jan hankali da wasu abubuwa abubuwan da ya kamata a yi tabbas a tuni maganganun da mai girma gwamna ya yi da maganganun da mai girma jagora aziz yare ya yi ni tuni ba su yi mana ba yawwa kamata ya yi su ci gaba da ta. tausan jama'a ba a yi karfa karfa ba a yi karfa karfa ba na gina maka ni ga abin da distribution mata ya faɗa mu kuma na kira shi kan wata matsala ne nake kokarin in fahimtar da shi kan wata matsala ya ce a hura wa'annan in kai magana muna tuba siyasa yanzu domin da gwamna da abdulaziz domin zama abu guda su kuma mu kullum a ci gaba da tafiya an guda amma wannan ishu ne na cikin gida mu yi kokari a daidaita abubuwan nan ko da abun nan bai yi daidai ba ga ɓangaren mu na sanata kabiru garba ma koya to mu yi ƙoƙari a mai kabili mu bi shi cikin tsari a tattauna shi kaga kalaman da mai girma jagora ya yi tsakani da Allah sun harzuka mutane mabiyan shi maganar da mai girma gwamna ya yi sun harzuka mutane mabiyan shi to me ina matsayin jagora abdulaziz yara abubakar i will go i will not say this in public zai ci gaba da consultation da ba da haƙuri da inda na kuskure da inda nake ganin ba mu daidai ba to mutane mu especially irin mutanen da muka rasa kuma a zon ɗin shi a ɓangaren shi ko kaki ko kasuwa a nan mutane suna tasiri to yanzu me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi a ci gaba da a ci gaba da consultation ai ka koyi da rubuta na baya tsohon gwamna in ka lura fa kila an kai su gaban gona suka fara gurji irin wannan eh ai ka san shi kuma matsayin shi na dan adam zai ga yau shekara uku aka yi ana adawa duk irin kyautatawa da ya kamata a ci shugaba jagora yana yi ma waɗanda suke tafiya shi to kusan duk wanda ya jibanci shi ko ya kusance shi tsakani da Allah da annabi yana samun sauki yadda da baka tunani na yi hironin cewa ga lokacin mun fi 'yan gwamnati walwala da jin daɗi da samun abun more rayuwa wanda za ka tafiyar da rayuwa ka tanka baka adawa so matsayin shi da ɗan adam zai ga ya zo da abu ya yi sulhun nan tsakanin shi da Allah yana so kuma a yi tafiyan nan tsakani da Allah amma na koma can wancan ya koma can wancan ya koma can saboda wani nashi dalilai kuma kila mun zauna na nuna maka ka yi hakuri nan ka yi hakuri nan ka yi hakuri nan still ka iya ka kiya so still yana iya tuzura shi ya kai ga wannan magana wanda min tumi matsayin shi na jagora mahaifi lida tuni ya kamata ya ci gaba da tuntuɓa ya ci gaba da ba da haƙuri a ci gaba da lallasan mutane cewa su nan ba mun yi shi don ba duk da na ji hulta cewa zai je ruwa-ruwa do ya kuma ma mutane ya gaya musu cewa ga abin da ke nan ga abin da ke to mu ɗauki wannan abin da ya faru kwana biyu zuwa uku na ficewa su ah, salihu mai guri sarki yakin gome da ire-iren su dai wasu daga cikin manyan jigogi na tahiyar gina abdulaziz yari daga tahiyar apc kuma suka an taya zuwa jam'iyyar pdp kuma kake kallon wannan a matsayin wani babban rashin siyasance da tahiyar ku ta apc ai ko kaki ko kaso <clears throat> ita siyasa ba ta son rabuwa mm. siyasa ta ke so kuma wa'annan mutane da suka bar suna da tasiri suna da muhimmanci a siyasance wanda duk wanda zai masu wani kallo ina kallon yara na wasu rubutu wanda tumi in za iya magana da su in jawo hankalinsu su. wanda mutanen mu kuma tun kamin a haƙiƙa suke yin siyasan kuma ita suke kuma shi jagora ya san capacity su ya san matsayin su ko an ki ko an so a bangaren mun samu rabuwa wallahi ba karuwa muka samu ba rabuwa muka samu to amma kiran da zai yi ga mutane shine a ƙara jawo hankalin mutane da su sassaita kalamansu na wajen rubutu na wajen magana because this politics is all about interest kuma ba predicted kuma baka siyasa koyaushe duk da mun ruwa yanzu in na ji mutanenmu suna faɗin tun sha biyu mun ci zaɓe ko tun kaza sai in kalli su ne dariya ni har gobe da jibi ko mai gida na distingu sanata kabiru garba wani abu kuma zan ci gaba da faɗa mashi ran kaɗi a zo da abubuwa wanda mutane za su gane mu su wanda za mu yi ƙoƙari mu saye ƙura'a talakawa ba da kuɗi ba a'a da mu'amala su ga wace irin mu'amala ce muka zo da ita wadda abokin hamayya mu bi zo da ita ba duk da muna da abubuwan saidawa wanda kai da sanda kana sanata da sanda baka sanata muna da abubuwan da za mu saida ma mu amma yanzu kuma zaɓe ne aka zo Allah shi ne shida na kira shi kamin sallah na ce distribusa ya ce mura aka yi na ce matsala ce na ce eh, matsala ce na ce mashi akwai abun da nake son mu zo da shi wanda ina kallon zai taimake kana yi amma abun kamar biman yadda nake so ina son mu buɗe skill acquisition center ƙananan hukumomin ka guda hudu da ke kowace skill acquisition center mu ɗauki malami da malamai wanda za su koya ma mata sana'a mu especially mata idan muka buɗe ta kana da gidaje kana da inda za ka kama mu duka abubuwan idan muka buɗe ta za mu ɗauki mata aƙalla ɗari biyar ko dubu ɗaya mu koya musu sana'a bayan kwana talatin ko wata biyu ku ba su jari su su ka taimake su yace ce you have good idea na ce saboda ranka ɗaya wala akwai matsala magana kawai da muna kallon muna da gwamnati yanzu ko mun ka sani mun sani mun yi adawan nan mun abubuwan da ke people are not blind people sun san abin da suke mutanen sun waye look at what happened at Osho sannan zaben nan yanzu zaɓe ne wanda ya zama electronic voting ko ka je ka tada akwati ko ka tada ruwa it doesn't mean you cannot change the result. that have already been voted by mai zaɓe ya ce man you have with idea ko kana da kyau ka ƙara da wanka ya ce mana wallahi za a yi immediately bayan sallar nan akwai abubuwa da suka taso da yawa wa'anda ya ce mana to za mu haɗu za a yi mitin za a zo a zauna a gani ya kamata a hito domin a samu simfati na mutane a zo a yi ya kamata a yi so wannan ni to ni shi ne kira ba mu san shirin abokan adawa mu kuma da on ground ko kaki ko kaso ni kuma yana faɗin wannan magana ni ba ni cikin layin zama a wake ai ai magana rashin zama a wake kwanta ma kai bacci wallahi kana yaudarar kanka mutane sun san abin da suke yi dole a zo a tafi tsaye a haɗa ƙarhi da ƙarhi ba da cin mutunci ba ba da violence a'a da magana mai daɗi da kalamai mai daɗi na taɓa mulki abokin takarata na sanata yanzu na yi kaza bai yi kaza ba ya riƙa muƙami kaza na yi kaza bai yi kaza ba na yi kaza yanzu ina so in yi kaza kuma in kun zaɓe ne zan yi kaza kuma zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza haka na takarar house of reps haka state assembly haka shi mai girma gwamna sai mun zo duka mun taru mun haɗa ƙarfi da ƙarfi mun gani ya kamata mu yi domin mu taimaka mu kanmu sannan mu lallashi talakawa mu gaya musu ga manufofin mu ga abubuwan da muke son yi idan Allah ya sa mai girma gwamna ya koma idan Allah ya sa sanata Kabiru Garba Marafa ya ci zaɓe. To, ka saurari kamin mu rahe hirar na akwai wani dan adawa na jam'iyyar PDP. Ake musallama. na maganar distribution ta kabiru garba eh mun maganar shi to amma wai ba ku raba ba a ah. to ina kun kira masu so gaskiya problem da muka samu ko korafi na cewa bai bada komai ba a ah, wallahi an bada to a ina a ah, lalan problem da muka samu sanda za a yi abun an yi shi last minute sannan ranar jajibiri sannan a mun samu matsala banki na kuɗi sai da aka tada mota daga kaduna wallahi ta kawo mana naira miliyan arba'in a lana matsayin sanata kabiru garba mara ko yana da rassa a kowace karamar hukumar mulki kowace karamar hukumar mulki sai da muka bata dubu ɗari bakwai da hamsin sannan muka ba karamar hukumar mulki ta mawu miliyan hudu yasa aka ba maru miliyan hudu bungudu miliyan hudu tsahe miliyan hudu kafin tsayin guso miliyan takwas ɓangaren abdulaziz yi aka ba su miliyan guda ɓangaren gwamnati aka ce su nemi mutane guda ɗari su ba su dubu goma goma matasa da mata su yi cefani kafin tsayin ɓangaren ah, gwamnati ah, shi yasa kaga maganar gura tana nan hmm. ɓangaren gwamnati aka ba su miliyan guda su ma aka ce su dibi mutum ɗari su ba su dubu goma goma su sai kayan miya ɓangaren sanata kabiru garba marawa muka ɗauko mutum ɗari biyu miliyan biyu kenan dubu goma goma wallahi tallahi billahi an ba da wa'ala amma ba wanda ya ji ai ai na gina maka matsalar da muka samu ba mu yi publicizing ba na ɗaya a gani I'm not part of the state committee sai bayan an yi saboda an kawo kuɗin lakili wajen kusan after four kuma kowa is eager a bashi tafiyar sallami mutanen su kuma mun kawo hukumar mulki ta tsafi a part of the committee mutanen ɗauki da ɗan jibga da ƴan ware da ina duk suna gidan honorable kainuwa suna jiran mu mun yi mis mun ɗauko da kowace mazaɓa mun ɗauko cikin gari mata da maza da samari tsakanin da Allah da annabi babu watan haka muka je da kuɗin nan naira miliyan biyu muka tara mutanen nan muka ce musu gashi in ji mai girma sanata kabiru garba marafa ya ce ku sai kayan miya saboda kowa gwamna ya bada raguna abdulaziz ya bada ya bada shanu shi kuma sai ya ga aure ya bada kuɗi tsakanina da allah da mala aminu jilani da honorable sambo garba marafa su suka ɗauko kuɗin na cikin mota honorable sambo garba marafa sannan akwai buhun shinkafa guda ɗari hudu wanda aka raba kaga dokta ni ko i make ina shisa nake inquiry da mai gida na cewa ya kamata mu hada hannu da ku tonda buluwa wanda muna da wani abu a tebur ɗin shi da muke so ina kira gare shi yanzu na yana haɗi publicly muke son ya ba mu approval ya zama duk abubuwan da za mu yi because tonda buluwa ta zama worldwide nationwide statewide kowa na sauraron su in suka fita abu kaɗan yanzu duniya za ta sani to ita kuma siyasa tana son publicizing kuma mai gidan mu yana son publicity amma akasi aka samu ga wannan kuskure to da aka samu aka si at that time ƙarfe bai na tada waya na kira ka zaka ko baka zo ba zaka tura yaran ka kan su je su yawa su je su yi mana video su yi mi ko ka ce a to ina wani wuri daukan man video ko tuna sai mu yi labari so miliyan nan so daɗi kuskuren da aka samu yasa mutane ka ta zargi aka nemi malamai wallahi malamai wallahi akwai mai buhu hamsin ne buhu ashirin ne buhu goma da kuɗin ce wani haka akwai marayu da aka bada so na shinkawa shinkawa ce sallah akwai mai buhu hamsin akwai mai buhu ashirin in zan samu addini ƙwarai ku da manyan 'yan siyasa dalilin shinkawa ta tsaye da ni aka raba ta ina gida abdulkadir mijin yawa yana nan wanda aka ba special advisor yanzu ya kira ni wuri kana ina na ce mishi ina gida to ga shinkawa distinguish ya bada sambo ya bada ya ce mu je a kai mu yan mu kira su zo su ɗauka na ce mishi a mu kai musu gida gida mu girmama masu. mu kai da su duka yan siyasan ne, na kowane ɓangare wasu buhu wasu uku wasu wasu guda muka a aka kai masu sannan can tsakaninsu da shi ban san abin da ya ba su ba fasilin amma dai sannan akwai marayu da aka ɗauko masu buhu shinkawa guda da dubu ashirin a ganin kwarai ku ko wace lokacin amma ko wace a ah, central zone central zone central zone shi amma dai wannan da aka ba da mutum dubu ɗari bakwai da hamsin lokacin gamin guda goma duka an ba su annan kuɗi na gane so in ka buga su ga bidiyon inda zan samu yaron da ya ɗauka aminu jina ne ya yi breakdown na miliyan kudin na miliyan arba'in haka aka raba su aka ce a yi haƙuri abin da ya samu kenan ai mai girma distribu sanata yana yin duk abin da ya kamata gaskiya wannan ma is fair mu part of the committee ko da muka hito mana cewa to da ah, ake cewa ɗan raran abin nan miscellaneous ne ko menene ne da za mu tafi muke cewa to mu yan committee ga hukunce mu yi list na mutum ɗari ba dubu goma goma aka ce mu ɗan jira so still dai abubuwa haka suka zo suka tahi suka tahi duk yadda ya kamata su tahi ko ka samu ko ka samu in ka samu ba yanzu ka samu last year ka samu gaba ma kuma za a samu to wannan dama ina so in yi magana kan shi tsakani da Allah sannan shi abokan abdullahi ne da kake tunani da abu dokta ranar jajibirin still ok ana gobe jajibiri ne muka raba an kayan domin nan party office na lalata ranar jajibiri cin abubakar abdullahi sakamakon cewa an yi sulhu ya ce zai ba maraya guda namance numbers wajen dai mutum dubu uku da wani abu aka ɗebo duka biriyar sport na tsafi lokal gamman da mutane cikin gari su ma akwai masu dubu ashirin ashirin akwai masu hamsin akwai masu talatin akwai masu goma akwai masu biyar biyar har da marayu gabana aka yi kuma shi ma ba a yi favorizing ba ko jiya na yi magana tun babu nuwa da ni da shi da ku da ni da shi kawai kan cewa this is abin da muke mawa senator highlighting muna abubuwa amma sai mu tsaya kawai haka nan ba mu publicizing din su to muna so mu ba da dama a yi wa'annan abubuwa ya ce mai ba matsala insha Allah in we will discuss about it mutum dubu uku ne wani abu har malam Aminu Jelani malam Aminu Jelani was there now A chairman na bangaren marafa mko was there now magaji mbeton daji was there shi eh, wanda aka ba sa from safe mijin eh, was there nima was there dukkan mu kusan kusan kowa ya je wurin mai bai karamar kuma mulki ta aka taru aka yaye ma juna aka yi musabaha aka yi hotuna a gidan alhaji abubakar abubakar ya ce duk abin da ya faru kuskure ne shegi ne na shaidan yanzu allah ya haɗa mu mun haɗu wuri guda kuma na yi wannan abu da zan ba da yanzu saboda sanata kabiru garba magana ta mm. akwai wani ɗan tsafe ɗan pdp nan da ya ce shi a nashi ra'ayi bai san abin da mai gidan ku taɓa tsina na ma ɗan tsaye tsawon shekara takwas da yake sanata ok sarkin samarin tsaye ok nuna eh, wace kwana na ko na ce mutanen tsafi na jin kacce duk wanda adda abin da marakwai ya zo ya faɗi to ban sani ba ga kaɗan gidan sai marafa to gaskiya kana takwas na marafa a baki shi mm. bai taɓa tsina nama mutanen cahi wani abu to kaga daga farko na ga don na kalli bidiyo mm. yana ta dan kwane kwani daga baya kuma dai daga karshe dai yace dai babu abin da aka yi ɗin mm. so a tsahe a tsahe so tuni shi nura da shi muka yi siyasa 2011 ta gidan marahon ma cikin tahiyat Allah haɗa shi da injiniya Ibrahim Shehu Bakau, wanda shekarar da Ibrahim Shehu Bakau ya yi a House of Reps shi ne ba PA ba sannan duka siyasar da mu da su Aliyu Abubakar MC da su shi Abu Dokto duka wuri guda muka yi ta sai da takarar ciyaman ma ta zo ta rarraba gidan wasu suka bi MC wasu suka bi Abu wasu suka bi Aminu Mudi da sauransu kuma shi ne wanda muna gidan Aliyu Abubakar MC tare da shi gaskiya jajirtaccen dan siyasa ne yana kokari ga harkar siyasa kuma kan na ne na in short mm. so amma maganar da yi ba tunanin ya kamata yanzu yi ta ba matsayin shi ya shi a faɗi abin da an so ai shi yanzu ya legislative aid na Ibrahim Shehu Kauye kuma ya san constitution ya san aiki na sanata ya san aiki na house of reps wanda muka zaɓe shi muka ce je amma a cikin ayyukan nan akwai abin da ake samu su a budget na constituency project so a cikin local gannan ita ta tsaye cikin asibitin tsaye mai gina sanata kadin gaba marafa ya zo ya gina mana accident and emergency board a cikin karamar hukumar likita tsaye cikin general hospital ta tsaye mm. tana nan yanzu ma ta zama dilapidated to muje har na ya kira ga shi mai girma sanatar cewa ba zai gyara ta to muje bayan sannan an kawo abubuwa na blood bank a asibitin nan taimako na blood bank machines wanda suke aje jini a cikin asibitin nan a dan jibga ward na san wata makaranta ta islamiyya da masallaci a cikin garin dan jibga wanda mai girma sanata yi hmm. na san a yan butun daji wanda mai girma distinguish sanata yi shi ita ma islamiyya da masallaci ne? na san a yan butun daji hmm. again primary health care tana nan bakin titi wadda distinguish sanata mara ya samu a constituency project amma ya gama ta ba ko hayar an gama yanzu tana aiki an gama ba fara aiki ba gaskiya okay an gama dai ai project aka ce ko yes tunda ya ce ba abin da ai shi generally ba abin da ba abin da yawa akwai stadium aiki akwai stadium matasa akwai stadium da aka yi ita matsala na yan dukkan daji wanda nan na yi cewa a tsahe kai ta amma wasu abubuwa ya sa Allah ba a yi ta nan ba aka mai da ita yan dukkan daji so babban muhimmin kuma abu da ya fi komi wanda duk tsaye shi nura ya sani na sani ina ga graduate ne if I'm not mistaken hmm. he prefer a ba shi aiki yanzu permanent and pensionable da mukamin siyasa kuma ya sani yana social media da shi muka yi siyasa gidan sanata kaduna garba marafa gina dan adam a musulunci abu ne mai kyau gina mutum wanda ya tsaye ya rike gidan shi ya cikin garin tsaye kawai ba zan je ma a ƙauye ba yanzu tsaye umarun mutum na samun ma'aiki ai an sace kake ba shi tunda ya ce wanda ya faɗi ah, zan fara ne da cikin garin tsaye eh, wallahi ban san na ƙauyuka ba eh mu ce cikin garin tsaye cikin garin tsaye kawai kwanakin baya akwai wani yaro Aliyu Eski ya zo mun zauna da shi mun yi list na mutum 68 wanda ya samu permanent and permanent and permanent federal government tsakanin ɗan sanda the custom, the immigration, the prison, the Federal Character Commission, the Order for the Status, yes. FMC ne wane ne wane ne. Daga baya bayan mun yi review list ɗin mun ƙara ne mutum goma. Sun yi masa bayan da ta tabbas wallahi cikin garin tsaye. Cikin garin tsaye. Yana na a social media in ya nemi Aliyu SK zai bashi. to mutumin da ya yi wannan yanzu na ga hoton accountant general of the federation wanda aka ce da yawan da ya ɗauka aiki yadda suka zagaye shi da duniya ke yabon shi tana yin abubuwan da ya yi abin da ya kamata to distinguished senator kabiru gawar na rahu akwai guso akwai mara akwai bungudu duk bai masu haka mutanen ba su kai yawan na cikin garin tsaye ba wanda kullum ni zai yi yanzu ni ina na 12 kuma katasi na ne kuma katasi na ne dukanmu in ka ɗauki kuma 'yan siyasa wa'anda suka yi tahiyar siyasa tare da ɗan siyasa suka zama wani abu suka zama abun alfahari a siyasa babu kamar gidan sanata kabiru garba mara a tsayen lokal ganna misali akwai shi abubakar abdullahi doctor mm. Tare shi da shi ko ya taimake shi ya zama mai arziki ko mai a siyasance ya daga daraja shi kuma Allah ya sa yana da nasibi ya miki akwai mazakiru kirusi da ba akwai babana Honrawa Aliyu Abubakar MC wanda shi ma na gaya maka sun samu daidaito da mai gidan shi distinguished senator Kabiru Garba Mutafa. faɗa ma wannan maganar amma dai abun bai zama kila yadda aka yi na gidan abu ba amma ya zai yi tuna ga ga wani wanda suka yanta da shi ga jaji ga marafa ana mai gida biyu a ba ai ba mai ai shi jaji abokin shi ne eh, amma dai yanzu ga tsarin siyasa har gobe da jibi a tsarin siyasa jaji abokin aliyu abubakar mun yarda abokani ne to amma kuma ga yanzu ga grade na siyasa ai ta Allah ba yanzu duk gwagwarmayar da muke 2011 hmm. su anan da na lissafa Allah ya hidda wallahi babu abin da suka yi wanda ni nuna bai duk abu mota guda muke shiga da ni da abu da musu ciro da shi aliyu na bakar ms kusan inda mu shiga mota guda ba to za mu zo mota guda na bin bayan guda duk kamfen da muka yi da tunar da muka yi mai girma da su 2011 amma su allah ya ga dama ya zaɓa ya ɗaga su shaidan yi musu wannan rigar to kuma ba ta canza ba daga cewa har yanzu muna girmama juna da su suna ganin kima mu ba mu ganin gida in ba kamar shi aliyu abubakar da ya zama shugaban karamar hukumar mulki saboda dukan mu ya girme mu har su su abu kuma dai ga lokacin karkashi ne yawa ya girme mu so ni shi amma har yanzu ko ya je gidan shi ga sallah yaran shi wasu da abokanan shi yadda ya treatin dina shi abubakar doctor i'm very happy ina ranka yadda ya taso da Allah in bari ya bani hannu muka bugi muka yi wasa da dariya da sauransu bin abubuwan duk da aka kasu so shi yanzu ai tsakanin mc da maraho misali da kake magana a ba magana yanzu mai gida bace da yawo magana ce ta su taimaki junansu su yahe ma juna sun tsayu da ƙawawansu ai duk mai gida abin da yake so kenan ya gina wani ya zo sai mai gida da yaro sai dai a haɗa ai yanzu yanzu haɗaka da su su abakar da mu ko mai ko mu Mr. Bush bai ɗauke mu wani yaro ko wani abu zai tsaya a dare shi bai ɗauki wannan wani abu ba shi ya ɗauki ta siyasa ce a zo a haɗu to shi nura sai ya koma wa'anga mutanen da wa'anga abubuwan da na lissafa shi ban da su a kai amma zan ƙara jiwa don ba su za ka yi man tambaye shi ba. Ko eh, na what? Kalubale ne jiwa. to yanzu su an ga mutanen da aka ɗauka aiki ba mutane ne. Kusan mutum saba'in da takwas. A cikin Wannan na faɗa muku in Allah ya soya da sai mun samu controller na custom. Sai mun samu IG. Sai mun samu controller na civil defense. Sai mun samu na immigration. Sai mun samu na prison service. Sai mun samu permanent secretary da ko mara wana da rai ko da. daga tsayuwa ka kuma shiru da ya san siyasan abokanai shi kuma ni ban san yana siyasa zuwa ya faɗi abin da ba daidai ba ni abin da nan da dina nutsuwa da shi yana da baki shi so he know what he's doing amma ban ji daɗin wannan abun in tallar wanda ke adawa da marahu za ka zo ka tallar shi ku zaɓe shi kaza ku zaɓe shi kaza amma dai in mutum zai faɗi magana sama ga teburi naku to ya faɗi magana ta gaskiya wadda ko gobe wani ya zo ya ce a nuna ula ƙarya haji ba a samu mutum saba'in da takwas aiki ba nuna ula ƙarya haji ba a gina stadium ba yan duto ba a gina dispensary ba ba a gina accident and emergency ba ba a kawo blood bank machine ba hmm. ba a yi gina ɗan jibga ba ƙarya haji kada Allah ya kawo wannan ranar da zan zo nan in hira da ku kuma wani ya zo ya ci ƙarya nake yi ban yi ba in Allah da zan zo da fat da abubuwa wanda ita kama PDP hmm. kuma suna ɗan takarar sanata mu muna da shi mu haɗu ne ni da shi ka haɗa mana ya zo ya faɗi ya makarar ta yi ai wasu ta yi ko ba shi ba ma kowa ne eh, ai yau shi ya ji wa kaluba eh, ai ai ni wallahi ba asa na mai da mashi a ce na ce da abin da ya faru ne to masu kallon mu anan zamu je aka na wannan tattaunawa da muka yi da honorable Nura tsafe tattaunawa ce wadda ta shahi turka siyasa da kuma al'amuran yau da kullum wanda suka jibanci sha'ani ko mu'amala ta al'umma a madadin shi ba namu da dukkanin wanda suka saka hannunsu ni ana sani an nake ce muku masu. Tonda Blowers Online TV. Tonda Blowers Online.